بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتشن ثلاثة قوم شاء ترى قوة شوال هجرة النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da bakwai ga watan afrilu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tarihi kamar yadda aka saba a kowane mako na talata darasin da ya gabata idan ba manta ba mun yi darasi akan rasuwar mahaifiyarsa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda kakansa abdulmuttalib ya dauke da kuma rasuwar kakansa abdulmuttalib din har rainan ya koma hannun aminsa abu talib a cikin wannan littafi mai albarka na nabiyar rahma wallafar profesa sani umar rijiyar lemu allah ya kara masa lafiya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 24 wato durusun wa'iba wato darussa da kuma ababen lura a wannan darasi da ya gabata da muka yi dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi na farko da abun lura shine na sha'atun nabi sallallahu alaihi wa sallama yatiman rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama maraya rayuwar da yayi maraya idanun bi maqdamin munfidh ad-du'afa wal yatama min adh-dhill wal istid'afi alladhi yu'ani minhu al-mustad'afuna fil ardh wallahi wannan yana nuna cewa wata irin nasara da albarka da ke tattare da marayu waɗanda suke tasowa babu uwa babu uba babu wanda zai musu kaza babu wanda zai musu kaza da raunin da suke da shi a bayan ƙasa ce da sun zama wani abu yana faruwa ko bai faruwa ka ga mutum ba shi ba kowa ba hmm. amma kuma ce ga Allah ya ɗaure shi ko ka ga ya sha wahala maraya yanzu ka kalli malaman nan da muke da su da suka shahara a duniya Dukkansu marayu ne su imamul bukhari din su muslim su abu hanifa su imamu malik duk marayu ne wa minhum al-aitam alladhina yudayyuhum awliya'uhum daga cikin irin wa'annan akwai marayu da za ka samu waliyan al'amuransu suna sakaci da su waliyan al'amuransu su ne kamar iyaye yan uwan uba an gane ko su ne waliyan al'amarinsu idan mutum ya mutu yanzu wan ubansa ko kanin ubansa shine waliyan al'amarinsa ne mutum da farko da ya kamata ya tsaya ya yi tsayuwar daka a kan ɗan da ɗan uwansa ya mutu ya bari an gane ko amma sai da kan ana sakaci da su likai la ya arafu na biha huquqahum wai za ga su masu yin irin na abubuwan suna yi ne faddan saboda kada yaran nan su taso su ma gano wasu haƙoƙin su na su nemi wannan haƙƙi amma kaga wannan ba haka bane na manzon Allah sai ga shi kaka ya rike ammi ya koma ya karɓa, kuma duk suna ta rikewa kaga wannan akwai darasi sosai da ya kamata a ce yan uwan uba su lura idan ga ana fada akan dan uba da ya rasu dan dan uwa ya rasu ya bar yaya wa zai dauka wannan yana ni zan dauka to ya bar abin kumba suta ne kare da gaske wannan dan uwan ya bar kumba suta sai da ana wawa su wannan na ni zan dauki wannan wannan na ni zan dauki kalam wallahi ni zan dauki abba wannan yana wallahi ni zan dauki khalifa wannan ta wallahi ni zan dauki wacce da wacce sai dai ana ta fada amma idan zai da ko sisi a za su za ga ayyuka kan da tone ji ana neman sa ma ya zo to kashe waya ta ne ka zo za mu mitin ne akan rasuwan wani da ƴaƴansa da makomar su ce kashe waya ni ba na na in kira shi aka ce to an yi shawara an ce kai ka ɗauki wani ya dawo hannun ka ce a ni na ce ku bani ni ban da matsaloli ne ko ni ban san kaza kaza kaza wani da yake damu irin wannan abubuwan malam suna guduwa to da an san bai da komai haka muke yanzu to dan dan uwa da ne Allah madaukakin sarki ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka shi ne zai azarta ƴaƴan nan ya tufafantar da su ya kula da duk wasu haƙoƙin su darasi na biyu malam yace anna nasha'atahu min ghairi abawaini wa min ghairi jaddin taso wadda annabi yayi ba tare da uwaye ba ba tare da kaka ba تقطع السبيل أمام المؤنبين الذين ربما انتهموه واتهموه بأنه إنما وضع لبان دعوته ورسالته بتوجيه وإرشاد من أبيه وجده لكي يصل لكي يصل بذلك إلى جاه الدنيا وحطامها باصطناع النبوة ولا سيما أن أسرته كانت بمكانة مرموقة في قومه ba da yake taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da iyaye ba ba tare da ainihin wato kakanni ba yace to wannan wani abu ne wanda yake taqsa ustabila amama al-muqlabain wato tana yanke maka hanya a gaban dukkan waɗansu abubuwa guda biyu da za a iya kallo wato alladina rubbama tahamuhu bi annahu innama wudi alubana awatihi wa risalatihi bi tawjihin wa irshadin cewa ba mamaki an masa jagoranci an bashi wasu shawarwari lokacin da zai yi da'awa shawarwari irin na baba ko kaka ko ba haka wani a ce su suke gora mara masa baya to duk babu su san akan samu yaro in uban shi nan ya goya mai baya akan abin da yake ko ya kai gicin nasara idan kuma ba uban kaka na an san dama za ga akan ce goyon kaka kaka sai tangar ta jika shi ko ba ka bane to duk babu irin wa'annan wanda za a ce su ne suka mara mai baya suka tangarta shi yayi abin da yayi a da'awa likai yasila bi zalika ila zahid dunya wai dan hakan ya bada dama ya kai zuwa ga wani matsayi na duniya wa hutami hada ababen da duniya ta fitaro na rudi an gane ko bis ina in nubuwaci banda ma wannan annabta da yace wala siyama anna usratahu kanat bi makanatin marmuqatin fi qawmihi musamman ma familin manzon Allah familin ne mai babban matsayi a cikin su domin kaga a cikin larabawa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah ya zaba daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il annabi Isma'il ya zaba Kinana a cikin ƴaƴan Kinana sai ya zabi banu hashim a cikin banu hashim ya zaɓi ƙuraish ƙuraishawa a cikin ƙuraishawan kuma ya zaɓe ni kaga zaɓi ne a kan zaɓi a cikin zaɓi a cikin zaɓi Allah ya zaɓe shi sallallahu alaihi wa sallam kaga daga babban family yake to wani zai yi wannan tunanin to ba uba ba kuma kaka balle kace zuga shi ake ko sandarta shi akai duka akwai darussa sosai shi yasa kake ganin wanda ba su fahimci addini ba suke ganin ya za a yi a ce wai annabi baya rubutu bai karatu kuma ya zo da ƙur'ani ko a zo da kaza a ai tawaya ne a ce sai baka iya karatu baka iya rubutu ba sai suke kallon shi ta wannan bangaren abu su kalli ta bangaren security ne na ƙur'ani. na cewa wanda inda annabi ya iya karatu da rubutu to ya fi sauki a zargi cewa shi kirkiro ƙur'ani da kashi ba ba bai ma iya kafin bai iya rubutun ba zai iya karatu dan ka ce tabbatar maka da cewa Allah ne ya aiko shi da littafin kuma da tunda ni da kai da duk wani da ya san Qur'ani annabi bai iya karatu bai iya rubutu ba to yanzu kuma sai Qur'anin ya zo ya kalubalanci Larabawa ba sun kasa kawo irin shi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya zo da abin da ya gagarin duniya kaga dole a yadda cewa daga Allah ne amma da a ce ƙwararren wani marubuci ne shi dama sun ce a shubta aka masa ya rubuta haka sai a yadda cewa ƙirƙiro waye amma don Allah ya kore wannan ya ba ƙwa'ani kariya sai sa annabin ma ya zama bai da wannan wato malaka ta rubutu bai da malaka ta karatu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta khutuhu bi yamini da kan ba ka iya karanta wani littafi ba ba ka rubutawa da hannunka domin da kana yi Allah ya ce idan lartabal mubtilun da mabannata sun yi shakka akai sai anya wannan shi kawo Qur'ani da amma wala an kana kallon Qur'ani ka san Qur'ani ya fi karfin a ce annabi ne kawo shi wallahi wuce na annabi zai iya kawo Qur'ani da kanshi tsari ne da zubin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta haka ƙur'ani yake buwaye gagara misali kenan kuma larabawa suka kasa kawo irin shi har yanzu kuma ƙalubalen yana nan waye zai iya ce zai kawo ƙur'ani wanda zai iya har yanzu kuma har duniya ta tashi ba za a iya annabin ya koma ma Allah mu'jizar Qur'anin tana nan tashi domin babban mu'jizar manzo Allah shine alqur'ani duk wani da kuma ka lura da ya zo ya koma sai mu'jizar sa ta kare amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koma amma mu'jizar tana tana a gani kwanan da muke ganin wani social media yana bayani a ijazar Qur'an wala mu'ujiza na alqur'ani ta bangaren littafi sai yi magana akan lafazin tawaffi rasuwa muna karɓar rayuwa mutum ya rasu da irin inna eh, na tawaffayen naka da kuma a ah, irin wannan kalmar da da ta zo tawaffi ko ta zo guda uku ne a cikin qur'ani guda uku ko hudu na manta da adadin da sura ta kaza da sura ta kaza da sura ta kaza almara da surori guda ɗari da goma sha hudu to adadin wayannan surorin idan ka hada su an fahimta a lissafi zai baka 63 adadin shekarun da annabi ya yi rasu ba haka wannan mu'jiza ne annabi zai iya tsara wannan in shi zo da shi na mat ba ba ta ba tawaffi din kawai rasuwa kalmar tawaffi kawai wacce ke nuna rasuwa wallahi na manta surorin da ya faɗa dai da sura ta kaza da sura ta kaza kalmomin su sai ka ga sun baka adadin shekarun manzan Allah a wannan shekarun kuma Allah ya koma ga Allah to kaga dan adam ba zai iya wannan ba alwala da muke yi da sallah duka akwai su a cikin alkur'ani Allah tafanci da ayoyin da Allah ya saukar da wanke gabobin nan da muke yi guda so uku uku din nan a cikin alwala duka akwai ta a cikin alqur'ani Allah ya shirya da mu na uku malam ya ce wa fi yutmihi ma ya kunu tasliyatan wa khibran wa jabaran ne wa jabaran li khawatir al yatama a cikin kasantuwar annabi maraya to akwai dan sa dan natsuwa da kwantar da hankali an gane ko gawa ne ga ainihin wato marayu sauran marayu na duniya idan kana ganin kai maraya ne sai ka tuno ai annabi ma maraya ne dan uwanka haka idan ka ce kai kai to duk matsayin manzo Allah ma maraya ne a ce libar dan kwantar da hankali ne sai ga mashi gaban halitta ma maraya ne yace to akwai kwantar da hankali da sauran marayu fi kulli zamanin wa makan a kowane zamani a kowane guri duk maraya in ya tana da maraici ya shiga damuwa ba uwa to zai tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ma a wani hadisi annabi yake cewa idza asaba ahadukum musiba idan musiba ta samu ɗaya daga cikin ku falyadhkur musibatahu bi ya tuna da musibar sa a kaina fa innaha a'zamul masa'ib domin ita ce mafi girman musiba rashin manzon Allah in ka tuna ka yi asaran kuɗi bi yawan kuɗin nan da ka tuno da ka rasa manzon Allah sai ka ga wannan kuɗin ma ba komai bane tunda abu mai daraja bai kai manzon Allah babu abin da ya kai manzon Allah to shi kan shi ka shi haka ne sauran shi ne fa Allah ya ce in yana cikin mu Allah ba zai halakar da mu to kuma Allah ya ɗauke shi to ga ashe ko shi Allah zai halakar da mu sai fa idan muna istighfari malam yace fa idza arafu anna nabiyya hadhihi al-umma idan marayu suka san cewa nabi wato annabin wannan al'umma innama sha'ayya yatiman ya taso ne fa yana maraya to adraku annal yutma laysa nikmatan wala mudilla wala a lokacin marayu za su gane cewa maraici ba wata ba wani abin tawaya bane ba kaskanci bane dan mutum ya zama maraya haka ne ya me? yanzu cewa kaskanci ne? idan wani ko a fili ma ba kaskanci ba ne tunda za a ga ai an ce muhimma ba ta ga rago ake cewa ko babu maraya sai rago misali ta wanda bai san komai ba kenan shi ne zai goranta masa wanda bai san komai ba wanda shi a cikin mutane ma yana da matsala ka ga maraya ka goranta ne cewa shi maraya ne yanzu idan kai kana da uba yanzu Allah zai da kai marayu sai bai ce uban da in kuma kai ne uban sai dauke kai bai da yanka marayu sai za ka yi shi yasa kan shi zama marayu gani to ai kaga kuskure ne mai hankali ba zai goranta wa maraya marai shi ba Allah ƙara ma ya ce ba. Kuna karɓar ba zuku a ƙari, ai ya mutu Allah ta. Amma sai ne, sai sai ce magana da yake to ai kaga rashin hankalin da ya fito tunda yaran kan amma ta yau ba ya ina za ka manta da ma ai dama bakan magana ai ba a manta ta eh. kaga kaman mata ne mata ba sa manta bakar magana amma ba suna manta magana mai kyau mai daɗi sai su manta ta amma bakar magana ba sa manta <laughs> ko ta wata bakar magana da ka taɓa faɗa shekara arba'in ko hamsin da ta wuce sai an tuno mana ita wallahi a ce kace kuma kai ka mamar da aniyar nan kila ma sai auren ka gani kake kila ba ya hakan ba amma ko za su wallahi ta yi da ba ta yi da ba Allah ya kyauta na hudu malam ya ce an na fi zalika da an li'azimatul yatimi an yas'alu talabi ma'alil umuri a cikin taso da annabi maraya wallahi akwai ingiza maraya na yanzu sa mai karsashi da ya himma wajen neman matsayi maɗaukaki ya nema kamar da aka ce babu maraya sun rabu in maraya ya tashi ya je kasuwa ya je gona ya je makaranta ya kana sai ya zama abin da wallahi mai ba ya ce ya zama wannan abu ina fata ana fahimta maraici kenan kai shi yasa za ka ga wallahi duk wanda Allah ya sa ubansa yana da rai yana da girman sa ya gode ma Allah ba karaman ni'ima bace Allah ya masa maza maza ya ribace ta kafin wannan ni'ima ta kuce ka kyautata wa mahaifinka kai masa biyayya ka mai farin ciki kafin ta kuce ba za ka gane ka yi asara ba wata babbar dama da wata kofa da kake da ita ta alkhairi idan mahaifinka ya za ka gane cewa ka yi asara za ka mafi yawa kuma wasu da iyayensa na rasuwa tun suna ƙanana za su taso ba su masa iyayen ba wasu kuma sun san san amma kuma ba su da wayan da suka shaƙu Allah ta'ala ya sa mu cika da imani ya ji ɗan iyayenmu malin ya ce wala ya ƙa'uduhu yutmuhu anil amali kada maraya ya yadda maraici shi ya zama da shi ya zauna ya zama lusari ya zama takarai kawai shi a dole wai shi maraya ba zai yi motsi ba ba zai je ya aiki ba zai je ya nema ba wasa'i li bulughi asma a ahdafihi fi hayatihi ya hana shi zuwa ya kai zuwa ga babban burin da yake idan kai maraya ne kana so ka zama likita maza ka kai ka komo malam ka dinga karatu kai abin da ake a kai sai kaga ka zama likita so kake ka zama kai ne injiniya kaza sai ka kai kaza kar ka yadda idan kai maraya ne a ce wai ba zai yi yawa ka tashi kai watan wata rana sai ka ganka ta kai zuwa ga wannan hadafin naka da kake so ba idan ka zama ka salalle nan, to wannan abin na ya zama farki sai dai ga na kaiwa na san kuma kai ba bal ya amal Allah ya ce abin da ya kamata ya aiki fa kullu muyassar fa kullu muyassar lima kulli qala kowa an sauƙaƙe masa abin da aka halicce shi da shi ya aiki so kake ka zama injiniya so kake ka zama pilot so kake ka zama soja so kake ka zama kowane iri malami kake so ka zama Allah zai so ka yi maka wannan abin da kake so da aka lice ka dan wannan ka nema kawai tuku kar kai wata. na biyar malam yace anna fi dalika haddan wa tashji'an da alhamdu da tashji' duk ma'anarsa su da an fahimta shine duka kwadaitarwa da zaburarwa a cikin maraici na mazan Allah akwai zaburarwa akwai kwadaitarwa li ummati hadha annabi ga al'ummar wannan annabin ala takrimil yatimi akan karrama maraya ga waɗanda ma su ba su addinin ba shi kakan abe ma san annabi bane shi shi kuma kawun ma gara shi kawun ya san annabin na aiko shi yana da rai amma duk da haka ba addinin yake ba amma kuma ya karrama shi ya shi wa i'anatihi da ba maraya gudunmawa wa i'anatihi ka kalli kalmar guda biyu ne i'ana wannan taimako i'ana kula da shi ciyarwa tufatantarwa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaga larabci ko wannan i'ana wannan kuma i'ala an fahimta wa adam daf'ihi an haqqihi karka tunkuda maraya ga barin bashi haƙƙinsa wallahi ka bashi haƙƙinsa karka kuskura kansa dan baka wani dukiya da taka sai ya girma to gashi ya girma ya yi hankali dan ka masa abin shi kiriya ana fahimta dan ka masa abin sa dan Allah ce wa idza mene bal wa idza ya tama yatama minkum ya aiki ne eh wa idza balaga al atfal minkum ba ita ba ta cikin suratul nisa'i da Allah ya ce in sa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wabtalu al yatama eh ku jarabci eh, eh, su marayu ku musu jarabawa wata ya sama ku musu jarabawa hatta idan balagun ne ka haske sun kai munzalin yin aure sun kai samarin da sun isa su aure yanzu amma fa da sharaɗin fa in anas tambayin da in kuka fahimci sun yi hankali to fadfa'u ilaihim amwalan ku ba su dukiya su ya ake yi a lokacin ce za a ɗan kira shi ne a ce to dama misali ka kaddara kuɗinsa a hannunka da ta ajiye masa miliyan ɗari ne misali kuma kana juyawa miliyan ɗarin nan nasu sun ƙaru ana sa masa kuɗinsa na ta ɓaka ya kai miliyan ɗaruruwa to yanzu kana so ka jarraba shi daga hankalinka ne sai ka ce to kaga yanzu ya kamata kai hankali ka fara ɗan sana'a sai ka ɗan ɗauko wata miliyan biyu uku hudu ko biyar haka an ce ka ɗan bashi ya ɗan fara kasuwanci sai ka ga ya zai na wasu ƴan watanni sai ga kawai wannan miliyan biyar ɗin ta koma miliyan goma ya iya sarrafa ta baya zuwa yana neman mata baya zuwa shaye-shaye baya ɗinka wancan da fitowa cikin samari da yin musu fafa bai zai ya siyo kiki ko ya siyo waya nan take ana bashi miliyan biyar siyo wayar iphone 17 pro max bai yi irin wannan abin ba ta gama ina har yanzu yana riƙe waya ne mai ci amma dai yana kula da kanshi da tsafta kuma da kasuwanci yana yi kaga wannan yana da hankali kuma aka bari da ka ga ya kasance akwai nutsuwa da kamala shi kenan sai ka danka masa dukiyarsa wannan ya san yadda zai yi da kula da wannan dukiyar da an shi. amma ka ba shi miliyan biyar a cikin kudin sai biya bayan sati ɗaya da yana ce maka wallahi kudin sun lalace ne sun yadda aka yi ba kawai ya kashe kudin wannan mai a hannunsa waya ce ni na ga ta kawai shi ne na ce waya ba za ka za ka ga abokanai na kowa yana da waya ni kuma ban da waya shi ne na ga wannan ya nuna bai da hankali a yau sai ka tsara rike kudin sai san da ya hankali kuma idan za a ba su kudin su sai an kira shi ruwa ka ake jama'a ku zo ga yan uwansa da kowa ila ma yan uwanka ne kai ma wanda duk suka yi ittifaki akan kai ka rike da naka iyalan bangaren ka da wasu bangare a tare da wanda za su zama shaidu to wani kun sani lokacin da dan uwan mu wani ya rasu dukiyar waɗannan marayu miliyan kaza an bani so na kuma ci gaba da juya su yanzu sun zama kaza kuma yanzu yau na jaraba su na ga cewa sun yi hankali zan danka wannan dukiya a hannunsu ta amana nan da aka bani shi kenan sai a danka musu hannunsu in aka ne su ji ala. in kashi ne kuma an danka ko a rubuta kowa ya ta hannu ba haƙƙin su ba haƙƙin kowa shi kenan an sallama ka fita amma fa da sharaɗin sai an tabbatar da sun yi hankali an fahimta to amma idan ya zama to cewa yana da hankali kuma sai ka hana shi haƙƙin shi ne abinda ake magana a kar ka hana shi haƙƙin akwai azzalumai waɗanda suke danna dukiyar marayuwa ka ga yaro ya ta wahala da shi da uwarsa da 'ya'yan shi da 'yan uwa dan uwan uban kowa ya hana su ko yayi baba cire ya ce ko ba ku da komai a hannuna ai wannan dukiyar ma ta wuce baban ku ba shi nake masa ka za ka duk ana iya haka kuma alhalin ƙarya yake kawai ta su ce dukiyar ko da aka bada labarinsa aka ce dukiyar dan uwansa ya tattara saboda yaron karami ne da mamarsa kawai ya kore su ya kore matar da ɗan ba irin wahalar da ɗan da yi ba akan ya taimake shi ciki ya tashi kawai ya bar da ya bar ƙasar shi wannan kawun nasa da ya cinye musu dukiya ya dinga investing ya tafi turai yawa raba turiya Allah sosai ya zo na ya gina katon kamfani da wani waye ya rika turo ana masa su to za su dawo ƙasar a ƙasar ne ya faru to suka je aka zo aka zartar wasu a iyakot wallahi kawai a iyakot ɗin daga saukar su kafin su zo kawai suke hatsari duk suka mutu ko ba shi da wani magaji sai dan dan uwan shi dukiyar tsaka kaga da Allah ya sa an an an tarere masa dukiya kenan shi maraya a lokacin da Allah ya fi sanin dacewa ya karɓi dukiyar da kila da lokacin an bashi da kila ba za ta irin wannan haɓakan ba to na lokaci zalimi yana ganin shi yana da wayo ne ya san ba Allah sai amfani da shi ya haɓaka dukiyar wani ashe tashi ce ta wannan din dai shi zai ci dukiya ka gani Allah ba azzalimi bane kuma ga to dama mana kwarai da gaske dole sai an tume shi ya zalunce shi Allah ne ya dubbe shi inna rabbaka labil mirsad da gaske ne yana nan amara kasa an kana ganin kawo Allah wayo Allah ba amma masa to afilatu bil muraja Da wasu yan tambayoyi dan maraja'a da mutum zai an fahimta tambaya ta farko malam ya ce kam umurin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tufiya ummuhu amina shekarun annabi nawa lokacin da mahaifiyarsa amina ta rasu shekarun shi shida haka muka karanta a cikin wannan littafin shekarun sa shida amfanin tarihi kenan ka rike sanin rike wasu abubuwa na biyu fi ayi makanin kana wafatuha a ina ta rasu a wani wuri abuwa ko a madina abuwa hanya tsakanin maka da madina a can ta rasu na uku ya ce man kana ma'aha hina tuwufiyar wane ne ke tare da ita lokacin da ta rasu suwai batul aslamiyya ko ummu aiman ce ummu aiman aka ne ita ce ta ainihin wato rere shi ana ce mata baraka ko ba haka ba to tambaya ta hudu man kafalahu ba'da wafatiha wane ne ya ɗauki renon annabi bayan rasuwarta kakansa abdulmuttalib ko mata tuwufi ya Abdul abdulmuttalib to yaushe kakan nasa ya rasu na lamma balaga samanin sinin lokacin da ya kai shekara takwas an gane wannan ko to sai na shida ya ce mata kafalan annabi sallama ba da jaddahi man ne ba mata ba wane ne ya kafalci annabi bayan rasuwar kakansa wa ila kam sanatun zalla fi ayati fi himayatihi wane ne wannan shi ne Abu Talib ko ne ya ci gaba da kula da shi bayan rasuwar kakarsa kuma shekara nawa yayi yana nan a ƙarƙashin kulawar Abu Talib wannan ce an duba cikin littafin za a tuno na san ba za a tuno shi ba fara ɗaya yanzu shekara nawa annabi yayi tsaye ƙarƙashin kulawar Abu Talib yana ba shi kariya eh yana nan a cikin littafin shekara nawa shekara arba'in yana shekara arba'in shi annabin ya shekara arba'in ko ko a dan kaga ai in ka cire rasuwar shekara takwas za ka cire bayan rasuwar bayan rasuwar abu kakansa ko to sannan shi din shekara nawa yayi yana ba shi kulawa lamma balaga arba'in sana oke wa zalla ne eh, yana karkashin kulawa shekara arba'in kenan kaga kenan lokacin ya kai arba'in da wani abu shi ma a rayuwarsa kwarai da gaske masha Allah ya yi kokari shekara arba'in kana kula da ɗa dan dan uwanka to Allah ya mun dace to akwai shirkul fudul da yake muna da lokaci shi kuma dalilinsa malam ya ce wani mutum ne anna rajulan min zabid wani mutum ne daga zabid kadima makka ya zo garin makka bibida'atin da kayan sayarwa buda'a shi ne kayayyaki na kasuwanci fashtaraha minhu al-aas bin wa'il sai aas dan wa'il ya siya kayan aurensa zaka ji ana cewa asi dan wa'il ko to ba asi bane aas ne misali wa mana'ahu haqqahu amma sai hana shi haƙƙinsa تعد عليه الزبيدي أشراف قريش شي كنا شي wannan mutumin na zubaidi mana ɗan zubaid sai ya nemi taimakon manyan mutanen ƙuraishawa a kan karɓar masa haƙƙinsa da ke hannun asibin wa'il ɗin nan falam sai suka ƙi taimakon shi limakanatil as fihim saboda matsayin wannan as ibn wa'il ɗin a ciki babban mutum ne yanzu ya rashin mutunci da kuma ya ga taimaka ma wannan da ba ƙone shi ba ma dan maka bane akan wannan akalla ko dai cewa suka yi ka yi haƙuri ka bashi haƙƙin zama ko amma sai suka yi wa waqafa inda ka'aba sai ya tsaya a daidai ka'aba shi wannan bawan Allah ɗan dan Zubair wastaghatha bi ali fihr ya nemi taimakon familin fihr kakannin manzon Allah ke nan fa wa ahlul muru'a da mutane masu mutunci ce wani mai mutunci kaza kaza kaza shikenan fajtama at banu hashim kawai sai banu hashim suka dawo familin su annabi ke wa zuhura da sura zuhura wa banu ibn murra da banu taym ibn murra fi dari abdullahi ibn jud'an a gidan abdullahi ibn jud'an suka taru a wannan gida fasana sana'a lahum ta'aman girka musu abinci wata halafu suka yi rantsuwa rantsuwar kuma sun yi shi ne fi shahari haramin a wata mai alfarma watan zulqaida wannan watan da za mu shiga na gaba kuma yana cikin wata mai alfarma da Allah ya hana ya ce kar a yaƙi a ciki ko kuma sannan kar ku zalunci kanku a ciki idan ku zalunci kanku a cikin watan to laifin saban Allah a cikin wata mai alfarma laifi ne mai girma kamar yadda aikin lada a cikin watan lada ne mai yawa ake ninka kullum ina faɗa mana mu rika sanin darajar watannin watanni hudu ne a cikin shekara da watan rajab da zulqada da zulhajji da almuharram su ne ashhurul hurum da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani sura ta tara sura ta tara sura ta tauba aya ta 36 an fahimta haka Allah ya faɗa Allah ce inna iddatash shuhuri عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة غرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ina fata ana fahimta na an na taɓa ku misali akan mu'jizan qur'ani ko akan wannan lissafin na taɓa ku misali ko a nan masallacin ko ba ba amma na taba ku ai abin da yake nuna cewa annabi ba shi zo da qur'ani ba Allah ne ya aiko shi kaga Allah ya ce ne lallai ƙidaya na watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu daga cikin sha biyun nan akwai guda hudu masu alfarma ina fata ana fahimta su ne watan rajab da kuma watan zulqada da hajji al-muharram shi ne nake cewa in kuka zo kuka yi wani abu na lissafi zai baka wannan lissafin da wannan watannin da Allah ya kuma ina fata ana fahimta nake ce an kaɗa kowayenka yanzu ka bude calculator an fahimta dan gwada mana ina wayoyin hannun ku suke yanzu yanzu cikin minti biyu za mu yi kawai wuce wani idan ka ɗauko wayar ka idan ka buɗe ta ka buɗe calculator ma'ana abin lissafi sai ka lissafa da watanni goma sha biyu ne ko na musulunci sai ka ce 1 shine watan ɗaya sai ka ce plus 2 watan biyu kenan plus three. plus watan uku kenan ana fahimta plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 half plus 12 an kai ƙarshe ai watanni sha biyu ne ko plus 12 ya kai nawa ne equal to nawa 70 nawa 78 to sai times adadin watannin Eh, nawa zai waka 900 936 96 din nan shine sai ka bude aya sura ta tara chapter 9 verse 6 an bude qur'ani verse 9 abun chapter 9 verse 6 chapter 9 za ka bude bayan ka 9 936 ko shi ne abin da zai waka ba da bye za ka multiplying ne chapter 9 shine ta tauba ko verse 6 ka gani ina take ita ce ayar inna iddata shuhuri inda Allah isma ashara saharan fi kitabin kaga ayar da Allah ya magana watannin kuma a ciki ita ce lambar ayar da ta nuna ina fata ana fahimta wannan da yake ba akan shi muke magana ba akwai lissafin da zamu yanzu times maimakon adin ka fahimta za a yi multiplying a zuwa subtraction zai ba mu iddata shuhur da su wa'annan ashurul gurbin da same wannan chapter 9 verse 30 zai sake dawo da mu so irin wannan ne a taƙaice ba a can shi muke magana ba malam yana so nuna mana sanda suka wannan alƙawari da rantsuwar da suke. yi shi sa ce fi shaharil haram a wata mai daraja watan zulqaida fa ta'aqadu suka kulla yarjejeniya wata halaku suka yi rantsuwa billahi da Allah la yakunanna yadan wahidatan za su zama wato hannu ɗaya gaba ɗayansu ma'al mazlumi tare da wanda aka zalunta za su taimaka mashi ma'al zalimi akan duk wani azzalimi hatta yuradda ilai haqqahu haske an maida masa da haƙƙin shi Wasan sammat quraishun suka kira wannan alhalafi rantsuwan nan da suka yi suka kira ta da suna halaful fudul shine wannan suna daga an bashi wato rantsuwa na jin an isa su sun isa sun ajiye duk wani matsayinsu da ainihin wato mukamin da suke da shi kan kawai za a taimaki za a taimaki abin nan wannan hilfin biyun ya kamata a ce yan majalisun najeriya ce ko ba ka bane su yi rantsuwa akan za su danna kowaye kowane gwamna kowane shugaban kasa ne kan su yayi gaskiya kai zalunci talakawa amma haka take kashe mu raba kawai ake da ya tura musu wasu biliyoyi na shi kenan za a yi nufin budur mala a sai dai su yi shi a cikin miyan cikin miyan gidansu ba wallahi nan ba abin da za su yi suka sa masa wannan suna wa qalu suka ce laqad dakala haula'i fi qablin min al'amri. Ya ce waɗannan sun shiga cikin falala da daraja ta wannan al'amari ma'ana duk wani baƙo kowa waye aka zalunta ya shiga ƙarƙashin wannan dama ta mu ta mu manya wallahi za mu taimaka masa malai cewa kan hadara annabi sallallahu alaihi wasallam hadar hilfa annabi da kansa ya halarci wannan hilfin da aka yi wannan rantsuwa da aka yi dan bada gudunmawa ga wanda aka zalunta eh allazi hadamu bihi sarh adh-dhalim wanda da shi ne aka karya lagun duk wani azzalimi malam duk wasu manya in dai suka haɗa kai akan gaskiya wallahi za ka ana cin nasara amma wani matsalar ba sa yi yanzu duk wani abin da kake ganin ana babatu ana ta maganganu na wasu haƙoƙi na talakawa ko arewaci misali da kaji ana ta magana wallahi inda manyan ne suke yi da an ci kawai da talakawa ne wanda ba su da murya ne ba wanda kai kaga masu rubutun ta kawai ka cinye da ta a social media ka ga dai kana surutun shi babban ma ko lokacin kallon abin da kai ma mai da shi wanda ma din yake jin abin da kai da yake kusa da shi da zai iya kai bidiyon naka wurin ta yaje wallahi tallahi ba zai nuna masa don kan ba ka bata mai abinci ƙwarai da gaske ko suna yi za su yi ba malam ya ce wa rafa ubihi manarar haƙ da wannan rantsuwa ne suka ɗaga tutar gaskiya wa ƙadu ƙala sallallahu alaihi wa sallam annabi da kansa yake faɗa a hadisi wanda yake cikin musulun haiwa ba ahmad annabi yake cewa shahidtu hilfal mutsayyibina ma'a umumati na halarci wannan rantsuwa da aka yi wanda yake masu mutanen kirki tare da ammomina wa ana gulamun daga yace lokacin ina yaro na halarci wannan zama yace fa ma uhibbu annali humur ni'am wa inni ankattuhu ko an ya yace wallahi ba zan so a ce wai a bani dabbobin ni'ima masu yawa wai don warware wannan sulhun da aka yi da rantsuwar da aka yi tare da sahabbai ba an fahimta annabi sallallahu rantsuwa da aka yi akan kwato gaskiya abinci sabbai ba ya ce ta ce ka oke ni tambayi na ce ko oke tare da quraishawa mutanen kirki ya ce a ciki dan ya ce mu ya ce mu mutanen kwarai ya ce wala ba zan so a bada dabbobin nema ka duba ya yakan ce dabbobin nema saboda a lokacin shine dukiya mafi tsada kamar yanzu da baka manya manyan jiragen ruwa wani limousine a limousine da ake daukar sa a cikin jirgin ruwa ba komai ba ne? ai duk da ke firamin jet ba ai private jet ma da ke jirgin ruwa ba jiragen ruwan tika-tika da suke sai an yi watanni ana loda su ana musu lodi irin wa'annan jiragen a ce a baka irin su guda ɗari kawai a ce waye warware wannan abu ya ce annabi ba zan taɓa yarda da wannan ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallama har ma annabi alaihi salatu wa wasallam yake cewa shahidtu fi dari abdullahi ibn jur'an hilfan na halarci rantsuwa da aka yi a gidan abdullahi ibn jur'an ma uhibbu anna li bihi umran ni'am wallahi ban taba so a min canji da wannan halartar da nayi a bada dabbobin jima ba walau du'itu bihi fil islami la ajabtu yace wallahi da za a kira ni da wannan rantsuwa da zuwa ga addinin musulunci da na amsa zai amsa mana ya shiga addini a lokacin an gane ko to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokacin ma shi kansa bai musu bai girma ba bai ma san zai zama annabi ba amma saboda gaskiyar da aka yi a wannan gurin shi sa ka gane malam gaskiya ita ce wanda mutumin da yake da iko na yin zalunci da matsayi da mutsari duk da ya bai tsaya kan wannan gaskiya wala ita ce karshen gaskiya shi sa kullum muke cewa manyan nan namu da za su fito su abin da ya dace da ba haka ba malam amma ba za su yi ba ka kalli tasirin abu da manya suka haɗa kai Allah mu dauki sarki ya shigar da mu sura kare ne ya kamata mu dakata muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana darasin gaba sai mu tashi akan darussa da ababen lura shi ma a wannan darasi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yadda muna da kamar minti minti biyu ne ko wace minti ɗaya to kafin a gama kwashe littattafai ai insha Allah نعم أنت سنة Thank you.